وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تدعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض ياتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 wahalul da min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya da jinjinawa su tabbatar ma Allah mai girma da daukaka wanda cikin iyawarsa da kuma kaddarawarsa ya nuna muna wannan rana ta hudu ga watan Ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida wanda kuma shi ne daidai da hudu ga watan march watan uku kenan miladiya dubu biyu da ishirin da biyar gamu a wannan masallaci na marigaye malan amadu da ke wannan shiya ta minanata kusa ga dutsen murhu a wannan birni mai albarka birnin sokoto birnin shehu <clears throat> domin mu ci gaba da gudanar da tafsirinmu da muke gudanarwa a wannan wata mai daraja wannan wata mai alfarma watan ramadana a dukkan dare watan tsakanin magariba a dukkan dare bayan sallar isha karfe 9:30 da rabi zuwa karfe goma da rabi insha Allah sai dan karin da ake samu ne lokaci gyara yahi yawa yau kamar yadda muka sani jiya mun kai ƙarshen aya ta 20 da a ta 19 a wannan sura mai albarka suratul luqman ya nuna a yau za mu tashi farkon aya ta 20 a wannan sura mai albarka suratul luqman Allah yana cewa ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباقنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير Allah ke cewa alam tara annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard yanzu kai mai karantawa ko mai ji mai saurare baka gani ba Allah ya hore muka abin ke cikin sama da abin ke cikin ƙasa Allah ya hore muku ababen da ke sama na alkhairai da ke saukowa daga sama ku dauka ku amfana da su aka abin ke cikin ƙasa wanda ke fitowa daga cikin ƙasa ku ɗauka ku amfana da su da ruwan da ke cikin kasa da ita ma kanta ƙasar nema ce wanda kuke amfani da ita domin ku amfana a wajen tafiyar da rayuwarku gaba ɗaya wa asbagha alaikum ni'amahu ba ku ga abin da Allah ya yi muku ba yadda ya zuba muku ni'imominsa ya zo da shi da jam'i ya ce ni'amahu ni'imominsa masu yawa wanda wayannan ni'imomin ni'imomi ne masu yawa wanda Allah yawa dukkan dan adam musamman musulmi dukkan dan adam ko da kahiri ne akwai ni'imomi Allah da yi masa amma babbar ni'ima wadda Allah yawa bawansa babu kamar musulunci to daga musulmi Allah ya yi masa ni'ima akan kowa saboda shine Allah ya aza shi bisa ga hanyar da zai ji dadi har ta abada wanda babu iyaka wannan ni'imomin da Allah ya yi muku ya ba ku ni'imomi na ji ya ba ku ni'imomi na gani ya ba ku na lafiyar gangar jikinku ya ba ku na hankalinku ya ba ku ni'imomi na yadda za ka zuwa ka auri mace ka zauna da ita mace ta samu miji ta aura ta zauna da shi akwai ni'ima cikin aure tsakanin namiji da mace ko ne ya samu ni'ima a lokacin da aka yi wannan auren akwai ni'ima ta haihuwa Allah ya baka yaya ko Allah ya baki yaya wannan ni'ima ne sannan akwai nimomi na dukiya wanda Allah ke yi muku wanda wayannan nimomi idan muka bida da lissafin su Allah da kansa ya gaya muna ba ma iyawa wa in ta'uddu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha نعم إن الإنسان لظلوم كفير الله تي وإن تؤدوا نعمة الله da za ku je ku kidaya ni'imomi Allah ɗaya bayan ɗaya ka faɗi ya yi min kaza ya yi min kaza ya yi min kaza ya muna kaza ya yi musu kaza ka ta lissafawa Allah ce wallahi ba za ku iya lissafa su gaba ɗayansu ba sai dai ku lissafa abin da kuke iyawa sauran kuma sai dai ku bar ma Allah innal insana la zalumun kafar lalle mutum yana da yawan zalunci lalle mutum yana da yawan butulci shi yasa dan adam Allah na mai nimomi amma shi bai ma gane ana mai nimomin ba yana cikin nimar Allah dare da rana amma bai gane ba musamman butulu daga cikin su musamman arna daga cikin su akwai nimomi da yawa da Allah yi musu amma ba su yadda da ma Allah ya yi musu nimomin ba wasu ma suna iya kirarin cewa ba Allah ne ya yi musu ba wani na daukan cewa kwarewarsa ce ai saboda ya ci kiret mai yawa a lokacin da yana yaro yana makaranta shi yasa ya samu mukamin da ya samu <coughs> wani kuma sai ka gana cewa ai shi dan kasuwa ne kurarre ne ya iya zuwa kasuwanci kuma ya iya ya san kayan da ake sauwa don a ci riba ya san inda idan aka sau ba a cin riba saboda korewarsa shi yasa Allah ya bashi kasuwanci mai yawa wani kuma sai ce a'a ai suran jikinsa ne ai yana da kyau a ji suran jikinsa shi yasa ya samu farin jini ga mutane wani kuma sai ce a'a ai abun da yasa ai saboda kawai wato mutum ne mai kyakkyawa mu'amala da mutanensa wannan shi yasa wannan kikkiawa mu'amala ta zama masa haka wani kuma bai da lafiya abun da yasa ya warke a'a paracetamol ne ya sha a'a lonat ke ya sha a'a <laughs> da wani dai magani ya sha wannan ta sa sai ya samu lafiya baya tunawa da cewa Allah ne ya bashi ba a ganin cewa Allah ne ya kawo masa wannan niman ka akwai mutane da yawa waɗanda suke zaluman muta'azzalumai ne kafar kuma wasu kafirci ne shi yasa ko saman nan a lokacin da Allah ya yi ta ya yi sama ya yi ƙasa ya ɗauko amana sai ya gitta musu sai ce sama ga amana ki ɗauka sama ta ce in Allah akwai matsala ƙasa ga amana ki ɗauka ita ma ta ce akwai matsala ko ce ta kawo uzurin da kuma uzurin wanda Allah na na sauraren sa shi Allah ya sani za su kawo wannan uzurin kuma suka kawo uzurin kuma Allah ya saurara sai ka kira da Adam shi ko aka ce kai ga amana shi kenan shi ka ce to a kawo a kawo sai aka dauko aka bashi sai dauka inna aradna al-amanata inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha ga da adam wa hamalaha al-insan ne matsayin innahu kana zaluman jahula kaji abun da Allah ya bada inna aradna al-amanata Allah ya ce mu ne muka jitta amana ala samawati akan sama muka goda musu muka ce to sama ga amana muna so mu ba ku amana ku rike mu wannan amana sama suka kawo uzuri suka ce akwai matsala Allah akwai kaza akwai kaza kada mu abamu mu kasa dauka dibi girman sama dibi yawan sama duka suka nuna ba su iyawa alal samawati wal ardi aka dawo ga kasa ita ma aka nuna mata ita ma dibi girman kasa dibi fadin kasa dibi kuma irin yadda take da yawa duka ta ce ita ma dai akwai matsala ta kawo uzuri Allah ya karba wal jibal aka dibi duwatsu ka dibi manya-manyan duwatsu da ke cikin duniyar nan ka dibi irin dutsen uhudu ka dibi irin dutsen zuba ka dibi manya-manyan duwatsu da ke duniya waɗanda tarihi suka sani da su wai duka aka gitta duk duwatsun duniya wa na minha suka nemi a ɗauke musu suka ji tausan kansu suka ga akwai wahala in suka ɗauka suna tausasa ma kansu suka ji tsoro suka ce ba za su iya ba suka ji tsoron amana suka ce ba za su iya ba amma ɗan adam ana kira ne gashi ɗan wada-wada gashi dan karami-karami gashi ko, ko dutse guda ya shi girma yana lakume shi ɗan karami sai ka ce mai to aka rama kalla ga amana ya ce a kawo a kawo aina shirya wai a kawo ya shirya aka ce za ka iya ɗauka ya ce ina iyawa za ka rike ya zan rike aka ce ta shi ke dangashi sai aka ba shi innahu shi mutumin nan da ya karbi amanan nan zalum lalle mai yawan zalunci ne innahu kana zaluman jahula mutum ne mai yawan zalunci mutum ne mai yawan butulci ai mai ni'ima ya butulce ma wannan ni'imar ga zalunci ɗan adam ne ya kai ga wadda ta duka ta haife shi da cikinta zai iya zaluncinta zai iya ce amanarta wanda a dalilin zuwansa a duniya ko da ya zo duniya bai san komi ba shi ne ya ba uwa ta abinci har ta ci ta haife shi kuma ta ce ya ba ta abinci ta samu nono ta ba shi ya sha shi kuma ya riga kulawa da shi in bai da lafiya ya ji ya sau mai magani a bashi abinci a kwantar da shi a sawa mai tuhahi a hada da hadda takalma ma da ya fara dan daddagawa kasa aka sau mai hadda takalma hadda ya hula duka aka rinka sau masa har ya girma ya dan fara wayo ya dan fara wayo ya gane wannan babansa ne ya gane wannan mamansa ce ya gane wannan yayansa ne ya gane wayannan kannensa ne ya gane wayannan makotansa ne ya gane wayannan wannan kabila sake ya gano can ba kabila sake ba ya gane duka amma sai gashi yanzu ya kai lokacin da za a kallafa masa aiki sai da kuma baban gana shi da ya mai wancan aiki alkhairi kuma sai ya ci amana ce ko babu wanda ke cin amana babansa akwai akwai su mutum ya kai ya zo ya ce ku zaɓe ni in kuka zaɓe ni aka turo allocation daga federal gamma za riƙewa idan gwamna ya basuwa za mu baku matsayinmu na ciyama mana local gamman idan shugaban ƙasa ya bamu za mu riƙe muku amana a matsayinmu na mi a matsayinmu na gwamnoni shugaban ƙasa ce duka wani eh, wani haraji da wani menene da gwamnati kuɗinku na ƙasa za mu riƙe sai kuka haɗu duka kuka ce sai shi sai wani ko kawa katako kuna zabi ne kuna zabe ne zauna bisa kujerar mulki kuma yanzu ba waɗanda yake ce amana su sai ku da kuka zabe shi huka kana zaluman dan adam kenan huka kana zaluman kafur jahula ga zalunci ga kuma Allah shi kare dan adam kenan halinsa kenan to shi ne ana Allah ke gaya muna Allah ya muna ni'imomi kuma sai ambace su da sifa guda biyu ya musu sifa guda biyu ni'imomi domin suna da yawa sai ce zahiratan wa batinatan sifa ta farko akwai ni'imar da abayyane kowa yana ganin ta kili da kili ana ganin ta da an gane ka matsayin ka dan adam da surarka ai zahiri ne domin ni'ima ce da Allah ya yi ka mutum bai yi ka jaki ba akwai kuɗi wanda Allah ke baka da gani wani huska sai kawai ke gwada cewa wannan yana da nema daga huska ce ga kafafunka lafiya lau ga hannuwanka lafiya lau ga kunnuwanka lafiya lau wannan duka bi ni'ima ce zahira da sannan akwai badina akwai nimomi da yawa da suke su kuma boye suke kamar imanin ka da ke cikin zuciya ni'ima ce babba wanda Allah ya mata na boye imani da Allah ya maka kaunar annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama adalcinka da ke cikin zuciyarka hikimominka da Allah yi maka wannan duka abu ne wanda boye suna da yawa ni'imomin da Allah ya maka boye wanda wasu ba ma wanda ya sani sai Allah kai akwai ni'imar da Allah ya yi ma ko kai da Allah ya yi ma wannan ni'imar ba ka gano ta Allah ɗaya san da ya yi ma wannan ni'imar zahiratan wa badina to amma duk da haka dan adam sai kaga bai damu da nimomin nan da Allah ya masa ba yana iya cin amanar Allah yana iya cin amanar makocinsa yana iya cin amanar dan adam dan uwansa kai mutum ya kai da ya ci amanar dabba ba ma da ya ci amanar dabba ya ci amanar kwari ya ci amanar wato duka wasu halittu wayanda ke rayuwa tare da su mutum na iya ci amanar su ku dibi abin da ke faruwa a police station dibi abin da ke faruwa a eh, majalisa alkalai dibi abin da ke faruwa a gidajen sarakuna dibi abin da ke faruwa a gidajen wane ne gidajen yan kasuwa a kasuwa ji abin da ke faruwa haka ko ina ko ina kalle ka sai kaga akwai wani nau'i na zalunci wanda dan adam shi dan adam kamar dai zaluncin cikin jini ne ne yana bai iya dai sai zama sai ya zalunci sai dai zalunci wani yahi na wani Allah shi kare mu sai Allah ya ce wa minan nasi kuma duk da wannan cikin mutane har yanzu ana samun man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wanda ke zuwa yana jayayya game da Allah kuma baya da wani ilimi amma kuma idan ana jayayya game da addini sai kaga ya tsoma bakinsa idan ana magana game da abin da ya shafi addinin musulunci shi na anna yana jayayya amma in ka aza qur'ani bai iya karantawa hadisai bai iya karantawa kai ko talki bai iya ba amma in ka yana kumfan bake game da wata matsala ta addini wayo sai ka dauka cewa shine malami sokoto gaba daya amma kuma jahili na bigairi ilmin amma yana magana game da addini to shine gaba gaba ba idan ana magana game da mi game da addini shine gaba gaba da maganganu ku dibi abin da ke faruwa a social media a hali yanzu wai dan social media shi ma ya kai ga lokacin da sai yayi magana game da addini takwali na fa ko fatiya bai iya ba amma dai dan social media ne sauraka yanzu yana iya ɗauko ni babban malami wanda ya haife shi wani fa ba ma ya haife shi ba ya haihi ma uba ne kenan kaka na amma kuma sai kaga ya ɗauko hoto ne ya aza a social media ya ta zagi saboda mi saboda ya ba da fatawar da ba ta yi daidai da tashi ba da ra'ayi ne ba bigari ilmin fa ba fa ilimi na ba kawai dai a'a ai yanzu dai zamanin demokradiya ce kuma wannan demokradiya ai ta ba kowa yanci ne to daga cikin yanci na in zagi malamai wai yanci ne ne ya zagi malami yanci ne ne ya zagi sarakuna yanci ne ne ya zagi shugabanni Tun yana da yanci yanzu na sai ta zagi ya ta zagi kai ba ma zagin ba za a ba da fatawa irin ta kaza wanda zai ba da fatawar ya kawo aya ya kawo hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko da yake bai da aya bai da hadisi sai zo ya sa zagi a ciki ya zaga yake kuma shi bai da ba wallahi bai isa ba saboda mi saboda jahilina wallahi su adda yawa yanzu ku je ku diba ko ni bangare kana ganin su ire-iren su duk inda wani wata matsala ta taso ta addini malamai suka yi magana amma zaka ka in kana bincike zaka iske waɗanda sun kafi yin magana sune su ne suka fi yawa wala hudan kuma bai da wata shari'a domin bai rike da shari'a don bai rike da littafi Allah bai rike da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala kitabin munir kai bai da wani littafin da ke haskaka masa hanya ganin damansa ne kawai babu aya babu hadisi babu wani wata shiriya daga wajen Allah a'a kawai shi dai dan zamani na so daga sai cin zarafi wanda yake dama kuma yace sai yayi magana bawo Allah in kana son kai magana je kai karatu je kai karatu idan kai karatu to sai ka zo ayi magana da kai din kage yanzu za a yi magana da kai kan ilimi a magana ga jahili da Allah idan ka ji magana malamai na magana kyale su su ci kansu karka sa bakin ka kyale su ba dai malamai ne ba eh su kara ma juna ilimi duk abinda malami in dai malami ne ba na social media ne ba in dai malami ne to duk abinda zai faɗa nan zai amfanar da al'umma ko ma ya zama ya yi son zuciyarsa bai faɗi abin da hakikanin gaskiya ba daga nan kuma ya amfana da al'umma don an gane matsayinsa ko kuma ya yi magana da hujjoji da dalilai ya amfana da al'umma don an gane ina ne gaskiyar take sarka idan malamai su kaɗai ke magana wallahi matsala za ta fito ga hili a gane gaskiya don ko malami ya yi son zuciya gaskiya bayyana take yi sama idan aka ce jahilai suna tsoma bakinsu a ciki to Allah abubuwan su za su lalace za su lalace ah wai yanzu yan siyasa suka isa su buɗe bakinsu su ce duk abin da ya shafi siyasa wane ne wane ne kada malamai su sa baki a ciki ok amma ku kuma kuke sa baki cikin a sha'ani addini sha'ani addini ku sa baki ciki amma kuma eh, eh, sha'anin siyasa kar malamai su sa bakinsu aba kuma duk dan siyasa da kage yana wannan magana wai malamai ya kamata su yi da bakin su a cikin siyasa in ka auna a malaman da suke yake nuhi malaman da ba su goyi bayan fati ne ba ba su goyi bayan ra'ayi ne ba su yake su su shiru amma da malaman sun yi goyi bayansa don yana da malaman da suka goyi bayansa don babu fati da babu malamai cikinsa da ke goyon bayansa sai da wani fati ya yawan malamai to nashi malamai yana na yana supporting insu, yana na ganin cewa su ne malama Allah saboda sun bi shi amma tun da sun eh, wayancan da suka ce ba su tare da shi sun yi magana akan ya kamata a kyale wannan fatin ka zabe shi a zabe wannan fatin to ba malama Allah na ba eh wannan ya isa yi magana to za ka sami ire-iren su suke da yawa man yujadilu fillahi bighairi ilmi wanda ke jayayya game da Allah babu ilimi wala hudan babu shari'a wala kitabi munir babu littafi wanda ke haskaka masa hanya cikin duhu yake tafiya babu littafi wannan akwai wanda suke haka zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai inda suka zo suna jayayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya shafe addinin musulunci da addinin kiristanci suna ganin cewa kiristancin ne daidai ba musulmcin ba suka zo suna jayayya annabi ya gaya musu su kuma suna faɗin ra'ayinsu to wannan sai nuna ke sai Allah ya ce musu cikin mutane akwai wanda ke jayayya kuma jayayya babu ilimi akan domin duk wanda ke da ilimi a cikin at-taura wanda ke akan biyayya akan at-taura ba zai jayayya da addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda kaga yana jayayya da musulunci bai gane addinin annabi Isa bane wanda kaga yana jayayya da annabi Muhammad yana jayayya da musulunci bai tare da addinin annabi Musa yahudanci kenan ina fata an gani amma idan kana tare da su to zaka gani cewa Qur'ani gaskiya ne manzo Allah gaskiya ne addinin musulunci gaskiya ne amma in baka da ilimin to shine zaka zo kana jayayya da manzo Allah kana jayayya da addinin musulunci sai Allah ce a gaba وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وإذا قيل لهم وإن نكيد إلونا هالين وإن كي جاية قمد أديني با إلمي إذا كتي موسى يتبعوا ما أنزل الله ku bi da Allah ya saukar wato ku bi alqur'ani kenan qalu sai kaji sun ce a bal nattabi'u ma wajanna alaihi aba'ana mu muna biyar da muka iske iyayen mu suna yi ne mu addinin gargajiya addinin iyaye kama wajenna alaihi aba'ana yadda muka samu iyayenmu muka muna nan muna tare da su ba za mu saba musu ba domin wannan addini da kuka zo da shi sabon addini ne kuma addinin yara ne ba addinin tijawa ne ba wannan abin da suke faɗa kenan suke gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi suna jayayya suna cewa ba za su bi abinda manzo Allah ya zo da shi ba saboda addini ya rani amma ne suna nan akan abinda iyayensu suka bar su akai law kana shaytanu yad'uhum ila azabi sayir yanzu za su bi abinda iyayensu suke akan su koda wannan abinda iyayensu suka basu a kansu suke biya aikin shedan ne hanyar shedan ce shi kuma shedan yana kiran su ne zuwa ga azabar sa'ir a hakan kuma za su bi shedan a hakan za su bi abinda iyayensu ke a kansa to kaga wannan ya nuna ma kenan akwai jahilci domin in ba da jahilci ba bai kamata a kawo ma aya ba a kawo ma hadisi manzo Allah ka ce kai kamar da ka iska iyayenka zaka bi kuma ƙarya ta kai akwai abinda ka iska iyayenka wanda wallahi ba za ka yi shi ba ba za ka yi shi ba iyayenka suna yi ne a da ko cikin ɗabi'u ne a to halaye zamantakewa ne eh, akwai abin da iyayen ke can da da yawa idan za ka diba akwai abubuwan da suke yi wanda yanzu kai ba za ka yi shi ba ba za ka yi shi ba a na tabbatar da can da mafi yawan iyaye sun yi amfani da jaki wajen ɗaukan taki a kai gona ko yanzu kuma allah ya gore makana da motarka don Allah honorable za ka jawo jaki ka ce dole jaki za ka azama ya kai mataki a gona a mota dai za ka jawo to don mi ka sake wuce hanya ta iyayenka don mi amma kuma kake a waje addini kai ba za ka sake hanya iyaye ba duk da wancan ci gaba na aka samu to shi gefe addini babu ci gaba ne gefe addini yanzu ka kwamfuta na muna tare da ita muna amfani da ita don Allah zamanin Shehu mana akwai computer nan yadda muke da sauki browsing yanzu yanzu gashi social media ta suna yada karatunmu yanzu har America na iya kallon mu a wannan lokacin ok zamanin su Shehu manu da zamanin su Malam jibirilu malamin Shehu Usman dan Fodiyo don Allah akwai wannan babu shi to amma yanzu kayan daga shiga zamani ka yi wannan amma in an kawo ma aya an ce ma addini Allah ce ka ce a ah, wannan sabo addini ne kuma ga aya ba wai sabo addini ne kuma yan ka bincika tsohon addini da kake cewa kana biya wannan addini iyayenka in ka bincika ba akai kai ne kake ba ko kadara a ne kake amma ko da aka binciko su iyayen na su ne ke da kuskure ba su bi annabi muhammad ba a wannan gurin shi kenan kuma sai ka je za bi su a kaman makaho ne makaho ne mai ja na yana ja ne sai shi mai jan nashi sai ya kuskure ya yi tuntube da ya tuntube kai makawo sai shi mai wanda kake ja yake janka sai ma bayanin ce to duji na kaka shura ko kuma a kai da kanka ka ji ya tuntube ka sa akwai matsala gurin sai ka ce tuntun tun na gaba ya tuntube ni ma sai na yi akwai hankali sai ce mai kakka eh, a kai hankali ga dutse na tuntube da shi ya ce to kai da ke da idanu kai tuntube ballentani daban da idanu to Allah ji aini mai dan shure shi <laughs> akwai hankali ciki babu hankali sarka duk abinda addini ya zo da shi shine tsohon addini duk abin da qur'ani bai tabbatar da shi ba hadisi manzo Allah bai tabbatar da shi ba ko ka saba da shi ko kun saba da shi ko iyayenku sun saba da shi a'a ba shi ne addini ba addini kala Allah kala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yake cewa sai kaji suna cewa a'a za mu bi abin da muka samu iya yin mu akai awalau kana shaytan yad'uhum ila azabi sa'ir ko da shaytan yana kiran su ne zuwa ga azaba ta sa'ir a hakan kuma za su bi wanda ya nuna kenan hanyar da iyayen su suke akai hanya ce ta shaytan kuma hanya ce mai kaiwa zuwa ga wutar jahannama na'am ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالأروة الوثق وإلى الله عاقبة الأمور الله يجي ومن يسلم وجهه إلى الله wanda ya mika huskarsa zuwa ga Allah a ambaci huska nan don darajar huska amma na nuhin gaba ɗaya ka yi saranda ka bi Allah ka bi Allah a maganganunka ka bi Allah a ayyukanka ka bi Allah kai da Allah kuma shiru ko kuma kuriya yaro cikin masallacin nan mutum ya zauna saurara ko kuma ya fita ko an ce an daure shedanu amma ku kuma kuka zama mana shedanu na'am wa man yuslim wajhahu ila Allah wanda ya mika wuyansa zuwa ga Allah wa huwa muhsinun yana kyautatawa an ce ya mika wuyansa ba huskar ya mika huskansa ana nuhin gaba daya kamar yadda ba haushe yake cewa shi ba haushe abin da ke cewa ya mika wuya ko wuya wuya ya mika ya yi tsaron da ake nuhi gaba daya ya mika kansa ba wuya kadai ba su kula rawa sun yi amfani da fuska wa man yuslim wajahahu wanda ya mika fuskarsa maimakon wanda ya mika wuyarsa a hausa su ku a larabci wanda ya mika fuskarsa to da balarabe da ya ce wanda ya mika fuska da bahaushe da ya ce wanda ya mika wuya ba yana nufin wuyar hakika ba majazi ne ba yana nufin fuskar hakika ba majazi ne a wanda ya yi saranda bi Allah gaba daya wa huwa musin yana ihsani yana biyayya ga Allah yana da'a ga Allah idan aka zo ya yi farilla ya mika wuya kenan sai ga na filfili kuma ya zo yana yi ya yana biyayya ga Allah sau da kafa yana bauta ma Allah kamar yana ganin Allah wannan bawa Allah Allah ka sa muna cikin su faqad istamsaka bil urwatil wuthqa yayi riko da ya giya mai karfin da ba ta kakewa wa ila Allah aqibatul umur zuwa ga Allah ne al'amurra suke karshe al'amurra za su tukewa za su kare a wajen Allah a wannan guri da aka cewa faqad istamsaka bil urwatil wuthqa yayi riko da giya mai karfi wace ce yagiyar ake nufin yayi riko wannan shi ma kansa wata kinaya ce abinda ake nufi anan shine ana nufin kenan ya dai hau hanyar tudun mun tsira ya bi hanyar da zai tsira shine istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila aqibatul umur zuwa ga Allah karshen al'amurra suke bi ma'ana zai wato Allah mai girma da daukaka wato gaba ɗaya komi zai koma a wajensa saboda mi saboda yanzu ka bi Allah zaka koma waje Allah baka bi Allah ba zaka koma waje Allah shi yasa aka zo shi al'umur komi da na kwarai da mugu karshe zamu koma mawa zamu koma ma ubangiji mu Allah Allah ka ba mu iko riko wannan al'urwatul wusqa malamai sun yi sabani game da alwatul wuska wasu su abin da ake ni da alwatul wuska shine kalimar shahada la ilaha illallah amma dai magana mafi kyau ita ce wannan da muka ambata muku yanzu cewa abin da Allah ke nuhi ya riko da giya mai karfe ana nuhi ya rike hanyar tudun mun tsira ya rike hanyar da suke bullewa in ji bahaushe ya rike wato inda zai kai shi inda ake bukatar kowa ya kai shine aljanna Allah shi kare mu Allah yake ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور sai Qur'ani yadda yana ba annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuri da ma dukkan wa'anda ke karanta alqur'ani wa'anda ke kira zuwa ga alqur'ani wa man kafara ana ba su hakuri ana cewa ku saurara duk wanda ya kafirci ya biyar qur'ani bayan kun karanta masa ya biya addini bayan an mawayan mai da kai fala ya hazunka kufuru wannan kafircin da yayi kada ya damar da kai kai dai ka riga ka iyar da sako ka iyar da abin da aka ce ka iyar sauran kuma sai ka bar mu Allah kamar da Abdullahi Gundu ke cewa wato ballikum فإنك إن بلغتهم باءوا ذرهم وساقيهم المولى فإنك جاده ka iya musu da sakon da Allah ke ka iyar ka karantar da su addini tan addini babu kona babu gargada ya kai musu bayani abinda addini dalla dalla abinda qur'ani ya tabbatar da hadisan manzo Allah suka tabbatar karka damu da sun sha ko basu sha ba kar su da karka damu da sun yarda ko ba su yarda ba kai dai ka tabbata musu ka gaya musu abinda Allah mai girma da ɗaukaka ya gaya musu fa innaka in ho in ka riga ka iyar musu ba a uzuruhum uzurin su ya riga ya kare uzurin su ya riga ya tozarta yanzu ba su da wani hanzare ba su da wani uzuri a gaban Allah saboda mi saboda ka riga ka gaya musu wa sake humul maula fa innaka jadihu idan kai Allah ne ke shayar da su kai aikin ka ka dama ka ba su yanzu ka dama mamma mutum hura ka kama mai kake ya sha ya kisha zaka kama shi ne da karhi ka dura masa hurar ai ba zaka dura kai kenan ka ji dama ka kawo ka gaya masa kai mi kai mai bayani bismillah ka sha yace bai sha to mi zaka yi da shi sai ka sai ka ce sai ka makure shi ka dura masa ka dura masa wurin ai ba ba haka ake ba a tunda dai yana da hankali ne inda ma mahaukaci na bai da hankalin to wannan da sai a ce to a dura mai don kai ya mutu amma dai da hankalinka kana jin yiwa aka baka kace baka sha a cike na sai a kyale ka to haka addini yake haka addini yake za a dai karantar da kai Allah ya ce annabi ya ce in kaga dama oho in baka dama ba kuma ta rike ga mai shigar rijiya wa hadainahu najdaini can kuma ma shakiran wa in ma kafura Allah ka samu gani wa man kafara fala yahzumka kufru wanda ya kafirce yake yadda da abin da ka zo masa da shi wannan bakin abin da yake kafircin sa kare bata maka rai anan ana ba manzo Allah ne hakuri amma mun sani ba shakka manzo Allah zai ji ciwo zai ji ciwo yayi wa'azi ake ganewa kamar duk wani mai wa'azi yana jin ciwon haka ya karantar a yadda wani haba wai bai gane ba iya shege ta kawai ya gane amma sai ya kiya ga addini ga karar an yi kamar bayani ga ayoyi ga mi ga mi amma sai ya tsabbace kawai sai koma can gehe don dai kawai dai a yi jayayya sai ki wannan wannan ka ji ciwo ba shakka amma sai Allah ke cewa karka damu da wani. ba mu da su il ah, wala yahzunka kufru ilayna marji'uhum za su dawo a wajen mu ne farunabbi'uhum ma amilu sai mu ba su labari abinda suka aiwatar inna allaha alimun bi zati sudur Allah ya san ma abinda ke cikin zuciya ballinta abinda suka furta ballinta aikin da suka yi Allah diya ya sani Allah a gaba نمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب غليظ نمتعهم قليلا za mu je da su daɗi a nan duniya wanda bayi da yawa domin daɗin duniya ba da yawa ko ma dai ko da kake samun daɗin kana gab da kabari ne ko kuma a ma ka same shi daga wurewe ba mamaki ya bushe kamin ka shiga kabari a za zai iya dan jimawa a kai ga lokacin shiga kabari to auna rayuwarka gaba daya ka auna abin da zaka yi nan gaba bayan ka rasu muwane ne yafi yawa kaga abin da zaka yi can gaba shi yafi yawa saboda saboda ka wannan dadin da ka gina duniya qalil kadan ne numatti'uhum qalilan zamu je da su dadi kadan thumma natarruhum ila azabin ghalid sannan kuma mu tilasta musu zuwa ga azaba mai radade azaba babbar azaba sai mu kai su zuwa ga wannan azaba Allah shi kare mu sai Allah ce a gaba ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الله ولئن سألتهم ذاك تنبيت سو أرنم من خلق السماوات والأرض وانيني السماء وانيني كسر la yaqulunna Allah zaka ji sun ce ai Allah ne yayi sama Allah ne yayi kasa kaga suna da wannan tauhidi tauhidi mai tauhidin rububiyya sun yarda da shi qulillah kul to sai ka ce musu alhamdulillah mun gode ma Allah tunda kun yarda da Allah yayi sama kun yarda da Allah yayi kasa kun yarda da Allah yayi ku ai mun gode ma Allah ai ko ko na aka kare ai magana ta kare tunda da kun yarda da cewa Allah ya yi sama kun samu wani nau'i na tauhidi shine nau'in rububiyya abinda ake bukata gare ku shine nau'i na biyu tauhidin uluhiyya in kuka tabbatar da wannan kun ci nasara in ba ku tabbatar ba wannan tauhidin da kuke da shi na rububiyya shi a hujjar da Allah zai danke ku ran tashi kiyama ya kama ku saboda mi kai da Allah yayi sama amma baka yi da ka bauta mai ba Allah yi kasa baka yi da ka bauta mai shi kadai ba Allah ya yi ka ba ka ka bauta mai shi kadai ba Allah ya yi duk abin da kake iya gani amma duk da haka bai kai matsayin ka bauta mai ba ai kaga Allah zai kama ka da hujja kenan Allah zai kama ka da hujja saboda alhamdulillah ai mun gode ma Allah tunda dai kun tabbatar da wancan tauhidi na rububiyya ai alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun sai dai mafi yawan su ba sa gane cewa tauhidin rububiyya yana lizibtar da tauhidin uluhiyya wanda ke da tauhidin uluhiyya ya kamata ya zama shi ma tauhidin uh, uluhiyya ya iya inda akwai tauhidin rububiyya tare da kai Allah ka samu gani bayan akwai tauhidin rububiyya shine kai da cewa Allah shi komi wannan tauhidi ne akwai tauhidin uluhiyya shine kai da cewa Allah mai girma da daukaka shi kada yake bauta ma akwai tauhidul asma'i was sifat wato tauhidin sunayen Allah da sifofinsa shi kuma tauhidin sunayen Allah da sifofinsa shine karka nada mai suna sai wanda ya nada ma kansa ko annabi sai ya nada masa in kuma ya kira kansa da wani suna ko annabinsa ya kira sa da wannan sunan to karka kore ka ce ba haka yake ba don kai kana gani wannan sunan bai dace da sunansa ba domin a antum a'lamu amillah ko kun kafi Allah sani Allah shi ya nada ma kansa sunan ko annabi sai nada ma kansa sunan to don me zaka ce wa sunan bai dace da Allah ba sai kai tawili ko ma ka kore sunan to wannan in ka shigo cikin masu korewa ko ka shigo masu tawili baka da wannan tauhidin na uluhiyya baka da wannan tauhidin na mi na al was sifat ina ba ta an gano nan ko da ke dajo su yan bidiya suna cewa e wai to wannan tauhidin a da kuke kasawa kashi uku wai tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifati annabi ya kasa wannan koko a'a o oh, o oh, dan bidiya wai shi zai tambaye ka annabi ya kasa wannan shi da yan tashi bidiya tai kwabawa dai shi kai ba ruwa ne da annabi ko annabi ba amma yanzu saboda an karantar da shi don ya gane a wai yanzu to shi kai ya lizimta ma ai kai ma in suka kawo kana cewa ina Allah yake ina annabi yake sauraka ai wannan ina Allah yake haka ina annabi yake dole gede ina Allah yake ka shiga jami'a ina annabi yake ka shiga jami'a a karantar da kai wannan fa'ile wannan marfu'i wannan shine kaza ina Allah yake ai haka farilan sallolin da kuke karanta muna farilla salloli farilla salloli guda bakwai farilla arwalla goma sha hudu farilla arwalla farillan kaza ku zo ku lissa hamuna su ina Allah yake haka to ina Allah ya ce haka ha ai ka fahimci cewa wa'annan abin da ake cewa farillan arwalla kaza farillan wanka kaza farillan sallah kaza sunnoni kaza an yi ne don kai saukin ganewa ka haddace amma ne bai zo ta da kai ce farillan arwalla so kaza na ba bai zo yin wannan ba Ok to yanzu su ko malaman tauhidi suka zo suka ce ma tauhidi ya kasu kashe uku ok don baka son su ne shi yasa zaka cewa to ina annabi yake haka to sun yi haka ne don ka gane ta sun yi haka ne don yi su karantar da kai tauhidi ka gane kuma abin da suka faɗa gaskiya ne don tauhidin uluhiyyar da suka faɗa akwai shi qur'ani akwai shi hadisi tauhidin rububiyya da suka faɗa akwai shi qur'ani akwai shi hadisi tauhidin asma'i da suka faɗa akwai shi qur'ani akwai shi hadisi domin na babu ciki ko dai don kana jahilin qur'ani da hadisin shi yasa saka a'a ba jahilai na ba a'a kawai dai ta. dole dai sai an roshi aqida da Allah ya zo da ita aqida da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi annabi ya tabbata mana tauhidin uluhiyya da shi ake shiga aljanna man ta huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna wanda ya mutu yana tauhidin uluhiyya zai shiga aljanna shine wanda ya san ba abota ma kowa sai Allah shi kuma tauhidul asma wa sifati shine mafi cikin qur'ani shine mafi yawa abin da a cikin qur'ani khalaqa samawati wal arda Allah yayi sama Allah yayi kasa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida huwa alladhi kaza huwa alladhi kaza duka ana nuna ma Allah yayi kaza Allah yayi kaza wai don ka gani to shine tauhidul rububiyya to koliya ya kamata ka gane tauhidul asma'i was da malaman tauhidi suka ce akwai tauhidul asma'i was cikin qur'ani gashi cikin qur'ani walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye masu kyau ku kira shi da wayannan sunaye Allah ne yake haka yace huwallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'min المهيمن al الجبار المتكبر لا إله إلا هو duka sunaye ne da Allah ya nada ma kai ne da su ya faɗi annabi ya zo ya faɗa annabi ce Allah yana da sunaye wa'anda suka kai tis'un wa tis'una isman yana da sunaye guda 99 man ahsaha dakhala aljanna wanda ya same ya haddace su yayi aiki da su yayi imani da su bai kore ba bai ce Allah bai iya ba da yana kai ne wannan sunan bai ce manzo Allah bai iya ba da yana zama Allah wannan sunan ba ya tabbata da abin da Allah ya nada ya tabbata da abin da manzo Allah ya nada dakhala aljanna annabi ya shiga aljanna kenan sai ya tabbata tauhidin ya tabbata tauhidi mi tauhidul asma'i was sifati yace ya shiga aljanna to kai don Allah mina na bid'a cikin wannan wai shi dan bid'a dole ne kowa sai ya zama dan bid'a dole tun da zaka ce ai kowa dan bid'a ne in kace an garde mai ya zaka ce kowa dan bid'a ne yace to don Allah ko abin da kuka yi dinna ina annabi yayi ke mina na muka ba na haka kana wa'azi da lasifika ba eh na yi ina wa'azi da lasifika to to ina annabi ya wa'azi da lasifika kaji tokkoli ina annabi ya shiga mota ko annabi na da mota ne ina ya shiga jirgi ko yana shiga jirgi ne don Allah da mota da jirgi da lasifika da facebook da toyota <laughs> da whatsapp da duka abubuwan da muke umarni na zamani don Allah an yi su ne a matsayin addini mota musulmi na shiga kahiri ba to in ka shiga mota kan manto babbar riga ka baka shigo da babbar riga ba kabliya za ka yi ko badiya ka shiga mota yanzu daga nan abinda za ka yi za ka je masallaci a cimare ka yi wa sallah ko za ka je masallacin hausari nan ka yi wa sallah ko za ka je masallacin malam musa lukuwa ka yi wa sallah ko za ka je masallacin malam mustafa eh, nasidi attahiru ka yi wa sallah ko za ka je masallacin na farfesa yaya gondo ka yi wa sallah ko za ka je masallacin farfesa eh, mansur masallacin eh, abu huraira ka yi wa sallah sai da ka tashi daga nan da niyyar ka je masallacin marigayi sidi attahiru ka yi sallah amma sai ka zarce sai ka wuce sai ga ka masallaci Abu Huraira sai ka yi sallah me za ka yi kabliya ko badiya <laughs> akwai abinda za ka yi to mota fa ka hau kuma ka wuce inda ka yi niyyar zuwa da to amma idan sallah ta fa ka zo ka kara cikin sallah akwai kabliya ko babu to kaga wannan addini ne ibadata ibadata amma wancan da kai da kahiri duk kuna shiga kuna kusan fanka kuna amfani da wa'annan duka saboda ka ba ibada ta ba kai bid'a cikin ibada take duk abin da ba ibada ba bid'a ba ta shiga ciki duk abin da ba ibada ba bid'a ba ta shiga ciki sai dai halat ko haramu duk abin da ba ibada ba ko halat ko haramu amma ita bid'a tana shiga cikin ibada ne ita kuma ibada ko sunna ko bid'a mun gane wannan alhamdulillah Allah ka sa mu gani mm نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات لله ما في السماوات والأرض مم. إن الله هو الغني الحميد لله ما في السماوات والأرض الله كده أبندك السماوات Allah ke da abin da ke kasa kaga wannan tauhidin mina mina na wannan tauhidi wani irin tauhidi ne lillahi ma fi samawati wal ardi mi uluhiyya a ku gyara eh rububiyya tauhidur rububiyya Kasa Allah ke da sama kasa Allah ke da kasa wannan tauhidin rububiyya ke Allah ka samu gani inna Allah huwal ghaniyul hamid Allah shine al-ghaniyu mawdaci alhamidu abun yabo to wannan inna Allah huwal ganiyyu alhamidu shi ko ne bangare yake cikin tauhidi Allah shine maudaci Allah shine abun yabo wani bangare yake ciko eh al-asma'u was-sifatu al-asma'u was-sifatu suna ne al-gani ba suna Allah ne ba Alhamidu ba suna Allah ne ba a tauhidul asma'u was-sifatu eh mu je gaba ولو أن ما في الأرض من شجرة نقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفرت كلمات الله إن الله عزيز حكيم أرنا أرنا مكي الله سكت وجه منذ الله sallallahu alaihi wasallama suka ce to wa'annan abubuwan da kake kawowa Qur'ani ya sauko ma yau kace Allah ya ce gobe kace Allah ya ce kuma haka nan na tun tun bara ma kake ke mun Allah shi wai ainihin kalmomin da ke saukowa daga waje Allah suna zuwa wajenka wai babu rana kare wasu kaji shedani har yanzu dai ba su kare saukowa ba sai Allah ce walau annama fil ardi da abun da ke cikin kasa gaba daya min shajaratin na itatuwa duk ikin da a duniya su dalbejiya su dabino su kadai su faru su ma duka su koma a kalam alkaluma na rubutu duka a zuwa dauke su a heheke ko wani ike ka san dai ike guda kana iya hidda alkalami dubu daya ike daya kana iya hidda alkalami dubu daya zuwa sama to shikenan sai a ce duka a shi su alkaluma wal baharu yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur shi kuma bahar teku sai ya zama yamudduhu ya zama masa midar. kenan ya zama masa tawada a mai da gulbin da ya zagaye duniya domin cikin ruwa muke gulbi sama ruwa muke ruwa an da mu duniyan nan tsibiri cikin ruwa to wannan kuma inda ke da ruwan ya fi inda bai da ruwa yawa a duniyar to sai ya zama duk ruwan da ke can cikin tekun duk a mai shesu taddawa taddawa a samu malamai kowa rike alkalamin ga a ta rubutawa a ta rubutawa wai so aka yi wa'annan kalimomi Allah su kari wannan tekun ba shi kadai ba min badihi sab'atu abhurin a karo wasu iri ne guda bakwai irin wancan da ya zagaye duniyan nan gaba daya wanda duk tekunan duniya shi suke ba a samu su guda bakwai duk amma maishe su saddawa a ta rubutu ma nafidat kalimatullahi wa'annan kalimomin Allah ba sa karewa ba za su karewa to cewa nan guda bakwai ana nuhi inda an kara da za su kare a'a wannan mubalaga ce kawai ana so a nuna ma dai ba su karewa ne ba su karewa ita surantawa ko ko yadda haka so nawa an kai ba su karewa ne don kalimomi Allah suna karewa ba su karewa inna Allah azizun hakim Allah mabuwaye ne Allah mai hikima ne je gaba ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida inna allaha sami'un basir ma khalqukum halittaku ku yaya adam wala ba'athukum ko tayar da ku tasowa da za ku yi ba komai na ba illa ka nafsin wahida sai kamar rayuwa ce wato ce ɗaya sai kamar sheɗa ɗaya kamar sheɗawa ne kama shaidawa ne an gama in mutuwa ce an mutu in tasowa ne an taso babu ne bata lokaci karka dauka cewa bi yanzu mutane yanzu ka dibi yadda mutane sun kai yawa a duniyan nan ka diba ka gani ka je Kano ka ga mutane zube ka zo Sokoto ga mutane zube ka je Lagos ba a magana ka je kasashen waje amma duka wai duk Allah ya tayar da su lace na tayar da mutane da na farko da na ƙarshe ba wani abu da ba illa ka nafsin wahida kama shaidawa ne ɗaya ma amruhu idza arada shay'an ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ma amruhu lalle al'amari Allah idza arada shay'an idan ya niyyar wani abu yana son abun nan ya faru Inna innama yaqulu lahu kun yakan ce ma wannan abun kai kasance fa kunu kuma sai kasance ba gardama aiki Allah kenan innama yaqulu lahu kun fa kun da yace mai kasance to zai kasance shine ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida wato halittar ku da kuma dayar da ku ba wani abu na ba illa kamar shedawa ne da Allah ya ga dama kai sai dukka wanda za a litawa duniyan nan kyaftawar ido za a yi su gaba ɗaya sai mu hito gaba ɗaya ga munan da na farko da na ƙarshe ka ko sanda duniya ta cika to Allah ya cikin masa bai yadda a yi hakan ba sai ce a zinka zuwa nan su zo su yi dan nasu yayi su wuce nan su ma su zo su yi nasu yayi su wuce nan su zo su yi su wuce duka a ta tafiya a ta tafiya yanzu da za a ce tun sadda aka yi duniyan nan zuwa yau a bar magana inda an kai duk wanda an kadi ya taba rayuwa duniya ya taso duniyan nan kai da za mu ci kanmu ina akwai matsala ashe mutu ma ni'ima ta <laughs> Allah ka samu dace illa ka nafsin wahida inna Allah sami'un basir Allah yana je Allah mai gani ne na'am je gaba da ramma ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير نعم نجي أبوكو أبن da ya fi yawa cikin alkur'ani a'a tauhidin rububiyya shi ya fi yawa da yanzu duka inda muke magana zaka ka tauhidin rububiyya ne alam tara kai baka gani ba annallaha yulijul laila yakan sa dare yulijul laila yana sa dare fil nahari a wa yulijul nahara ya sa yini fil laili a cikin dare idan dare ya shiga yini sai yini ya zama kaɗan dare ya yi tsawo idan yini ya shiga dare sai yini tsawon daren sai ya karamci akwai lokacin da yini bai da yawa akwai lokacin da daren bai da yawa akwai lokacin da suke zama daidai da daidai wannan yana iya shiga wannan wannan yana iya shiga wannan kai baka ga Allah ne yayi wannan ba eh mun san Allah ke haka domin ba wani bature ne ya isa ya dakatar da dare idan ya zo ko ya dakatar da rana idan ta zo ko kuma ce a ya kamata duniya a zama bai daya a zama bai daya tunda sun ce wata sun mai da wata eh, duk ɗaya ne ko sai a ce yanzu wannan wata watan majini, in ka je america watan majini, in ka zo nan watan majini. to do Allah to kuma da yini haka yanzu yau muna wace rana yau muna talata yau muna talata yanzu muna wani lokaci muna cikin dare ko to in ka je america yanzu zaka iska dare ne yanzu za ka iske safiya ne in ka je saudiya fa me za ka iske wa dare ya yawa sosai yanzu ana suna can sun shiga bacci su muku ga muna wiki wiki har yanzu bai bacci <laughs> to ashe yadda Allah ya tsara haka za a yi duk yadda muka yi muce rana ta fito lokaci lokaci ɗaya a duniya gaba ɗaya ta faɗi lokaci ɗaya a duniya gaba ɗaya bai yiwa bai yiwa a'a Allah shi ya tsara hakan a sai mu ce to shikenan yanzu dare ya daina tsawo yini ya gajarta a'a su zama equal su zama daidai muna iyawa ko mu ce kai a'a kai dare dai tunda dare dare bacci dai aka yi ciki to ya kamata dare ya zama gajere amma ranar da ake nema abinci to a kara mai tsawo muna iyawa a to sai mu a kai da da akwai bukatar mutu ɗan adam su huta don aiko likitoci sun ce ya kamata mutu ya samu Allah kalla ya samu awa goma sha biyu yana shirga bacci to a ƙara madirin don mutane su samu dama su yi bacci muna iyawa ba ma iyawa ashe aikin Allah ne to tuna ko aikin Allah ne shi Allah da yake wannan aiki ya cancanci a masa me ya cancanci a kaɗaita shi da ibada wa sakhara shamsa wal qamar ya fore muku rana ya fore muku wata ga rana nan ga wata nan yanzu ga munan da hitilu daban-daban ga wannan ga wancan ga sunan baka ya kidaya su a cikin sokoto amma don Allah akwai duhu ko ba duhu di ba ta yanzu duhu na ban gani abin da a can baya amma bari lokacin alhijir ta yi rana ta fito guda tal sai kaga duk gaba ɗaya sokoto ta zama cikin haske da golab guda amma kuka na ku nan bila adadin ba wanda za ku yi duhun kashi nan don a nuna muku kuka su ne ba ku da ƙarhi amma Allah mai ƙarhi Allah mai iko Allah mai yi dole ko kaso ko baka so ba Allah mai tilastawa sai ya fito da ranar kaso ko baka so ba dole ga ka cikin haske ba wanda za ka yi kuma ga cikin haske sai Allah kawo duhun ka so ko baka so ba ga duhun ne ko ka sa dan gulo iyakar sai dan haska ke ma inda kake kusa ga can da duhu can haka da duhu ko ina kana ga nan kana gani ashe wannan yana nuna ma Allah ya fi karfin kowa ne tunda ko ya fi karfin kowa wajibinka ne ka bautata masa wajibinka ne ka karaita shi da ibada yana hore muku shamsa wal qamara kullu yajri ila ajalin musamma ko ne ɗaya daga cikin su yana gudana yana tafiya har zuwa lokacin da aka kebe masa cewa ga lokacin da yake karewa idan lokacin yayi baka kai saka kawo dare ba lokacin sa yayi ya kare baka kai saka kawo rana ba lokacin sa yayi daren nan ranan nan da kuke gani Allah zai condemn dinta wata Allah zai condemn din su sama da kasa ma Allah zai condemn din su ita ma kasa za a nade ta lokacin ta ya shi kenan an tashi da aiki in kuma lokacin bai ba baka isa ka kawo shi ba wa anna allaha bima ta'maluna khabir allah ya san abin da kuke aikatawa zalika ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه wa وأن الله هو العلي kabir. Zalika abun da yasa hakan kuma muke muku wannan bayanin don ku gane bi anna saboda Allah huwal haqqu shine gaskiya duk abinda ba gas Allah ba ba gaskiya ne ba Allah shi a gaskiya hanya Allah ita a gaskiya addini Allah shine gaskiya abinda Allah yake a shi za a dole ko ka so ko baka so ba wa annama yad'una min duni amma wayannan da suke bauta ma wanda ba Allah ba da masu bautan gumaka da masu bautan rana da masu bautan wata da masu bautan duk abin da kuke bauta duk koma menene nan kuma su ne albadilu ba daidai ne ba aikin banza ne ba su iya sawa ba su iya hisuwa ba su iya baka aljanna ba su iya baka wuta ba su iya baka arziki ba su iya talauta ka ba su iya yi maka komai amma shi Allah shine alhaqu mai iya ma komai wa anna Allah huwal Aliyu Allah shine madaukake alkabir mai girma kun ji tauhidul asma'i wa sifati hadi ko Allah ka samu gane bari mu saya nan sai kuma gobe da Allah sai mu tsora inda muka aje abuna makaranta daidai Allah shi bada lada kuskure kuma Allah shi yahi muna wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kamar yadda sakatare ya sanar ajiya wannan karatun ana sa shi a gidaje radio guda biyu a hali yanzu yana yiwa a samu na uku amma dai yanzu gidaje radio guda biyu ne ana sa shi bishon fm ana sa shi kuma a aluya gode bishiyar fm suna sa shi ne gab da za a fara shan ruwa domin karfe shida da rabi suke sa kuma ba a karewa sai bakwai da rabi awa ɗaya kenan kenan za ka iya buɗa shi kana saurare haka ka sha ruwa haka zo ka yi sallah ka dawo kuma ka iske ana yi aluya gode suna sashe bayan la'asar ƙarye hudu da rabi kare hudu da rabi dama suna da wasu takaitattun labaran eh, wayanda ba su wuce minti shidda zuwa bakwai ba da an kare labaran za a sashi shi kuma daga nan har zuwa karfe biyar da rabi insha Allah Allah ka samu gane wasu biyanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik